أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وجعلنا من أمة خير الأنام شفيع الخلائق يوم الزحام محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب الأنام سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake kaddara komai wanda cikin kaddarawarsa ne ya ba mu ikon saduwa a daidai wannan lokaci domin ci gaba da takaitaccen darasi a cikin wannan littafi mai albarka na ihya'u sunna wa ikhmadul bid'a littafin babban malami a sheikh usman ibn fodi alaihi rahmatullah ba mu gushe ba dai darasi da ya gabata muna kalkashin babi wanda malam ya yi mushi take da ma warada an sahabati wa tabi'ina wa tabi'i tabi'ina min bulughihim al-ghayata fi ittiba'i sunnati wa ijtinabil bid'a malam ya ce wannan babi ne zai yi bayani akan abin da aka rawaito daga sahabbai da tabi'ai da wanda suka biyo bayan su wajen kai gaye su a wajen bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma nisantar bid'a malam ya fara mana da abin da aka rawaito daga sahabbai ya fara mana abin da aka rawaito daga tabi'ai sai ya fara sannan kuma ya ya tike da abin da aka rawaito daga tabi'ut tabi'ina a darasi na tara ha kenan muna wannan shine darasi na tara a cikin jerin wannan darussa masu albarka a mun dakata da malam ya dauko bayani ko yawwa na'am inda malam da ya yi bayani akan ƙorunul mufaddala ya bayyana cewa ƙorunul mufaddala sun shiga gaban dukkan wasu wanda za su zo bayan su ma'ana wanda zai zo bayan ƙorunul mufaddala ba zai kai su ba sannan kuma ba zai samu fadalar da su suka samu ba su na farko Allah subhanahu wataala ya ya ya fifita su da tseda wannan addini da kuma hidima ga wannan addini da rubuta shi sannan kuma daga cikin sahabbai Allah ya arzuta su da ganin manzo Allah rayuwa tare da shi halarta sabka alqur'ani haka nan wanda suka biyo bayan su ma sun ga sahabbai wanda suka bi wani su ma sun ga wanda suka ga wanda suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to da haka malam yake cewa su wa'innan qurunul mufaddala in ko da mutun yazo ya yazo da wata ka'ida ko kuma wata mas'ala wadda ta huta daga kan asalin shi asalin su ma'ana abu akan abin da suka gina ka'idodi na addini akan shi to mutum ana mayar mushi da wannan abin nashi ko da ijtihadi mutum zai to dole ne ijtihadin shi ya zamanto daidai da yanda asalinsu ya zartas mana asalinsu na ka'idodi na addini sai malam yake cewa bayan ya kaya kan ulul fadla yake cewa falamma amma dauli sabilihim tahirina lokacin da su wa'innan tabi'ut tabi'in kenan su ne ƙarni na uku lokacin da suka shuɗe suka bi hanyar su ta addini tahirina suna masu tsarki suna abin tsarkaka daga dukkan abin da zai gurɓata musu imaninsu ko abin da zai sauke su daga kan hanya ta addini mala yake cewa sun ma'ata man ba'dahum falam yajidu fi hadha ad-dini wazifatan yaqumu biha mala yake cewa sai wanda suka biyo bayan su suka zo kenan kaga karni kusan na hudu wanda suka biyo bayan su karni na su irin imamu shafi'i da sauran sai suka zo bayan su wa'annan da suka zo falam yajidu fi hadha ad-dini wazifatan yaqumu biha ba su samu ba wani aiki da za su yi a cikin wannan addini wanda za su yi wannan aiki wanda wa'incan suka bari su ba su yi ba su su zo su yi shi wa su biha wanda kuma aikin da za a keɓance su da shi a ce su ne suka zo da wannan abin mala yake cewa bal wajada al'amra ala akmalil halati mala yace bari dai su da suka bi wanda suka zo bayan ƙarƙurunin mufaddala sun samu wannan addini shine ai al'amari sun samu wannan al'amari na addini ala akmalil halati a bisa cikal halin shi a bisa cikal halayen shi ma'ana komi nashi ya cika qur'ani ya sabka ya yi da sabka hal ma an haɗa shi a waje guda ɗaya hakanan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ma an haɗa su a waje guda ɗaya bal ma hal an samu littafai wanda aka fara dawwana akan abin da ya shahi ilimin muka sai mala yake cewa falam lam yabqa lahu illa an yahfaza minhu to shi wanda yazo ya qawlul mufaddala babu wani abu da ya rage mishi sai dai kawai ya hardace daga cikin abin da suka dawwana shine illa an yahfaza minhu ma dawwanu sai sai dai su hardace daga cikin wani al'amari na addini ma dawwanuhu abin da su wa'annan malamai suka dawwana shi na ilimin muka wastanbatuhu da kuma abin da suka fito da shi shine suka fito da shi na ka'idodi ko hukumce-hukumce ko mas'aloli wastakhrajuhu hakanan da abin da suka fito da shi wa afadu suka fa'idantar da al'umma fakhtassa iqamata hadha ad-din bil qurun al-mufaddala malan yake cewa dan haka sai aka keɓanci fakhtassa iqamata hadha ad-din sai aka keɓanci sai da wannan addini da alƙurunul mufaddala shine alƙurunul mazkurati fil hadisi a shine karnin karnin karnonin da aka ambata a cikin hadisin manzo Allah khairu khairul qarni qarni thumma alladhi ko kuma a wata riwaya khairun nasi qarni da sauran riwayoyi to wa'innan karnonin guda uku duk da wata riwaya ta zo Imran ibn Husayn yana cewa ban sani ba bayan da ya ce karni uku ya ce na hudu ko bai ce na hudu ba to amma akan abin da kusan ijma'i ko a ce ya shahara wajen malumma shine karnin wannan guda uku shi sama ake ce musu as-salasul qurunul mufaddala karni guda uku wanda aka fifita su to malai yake cewa sai sai aka keɓance wayannan karnunuka guda uku wanda aka ambace su a hadisi aka keɓance su da fadla ta tsaye da wannan addini malai ce laisa illa ai ba wasansu ba mana su ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wannan fadla'in a nan a sheikh Uthman kamar yana magana akan cewa waɗanda suka zo bayan ƙorunul mufaddala to babu wani abu da za su iya yi illa su bi abin da su malaman nan suka shinhuda suka rubuta suka karanta ba yana nihin cewa ba a malamai wanda suka biyo bayan ƙorunul mufaddala ba su yi wani abu a cikin addini ba ko ba su aza wasu ƙa'idodi ba ko ba su aza ƙa'idodi na wasu ilimi ko ba su ɗora tubali ba na wasu ilimin muka a ba haka ni ba yana nihin dai kamar su ba su zo da wani sabon abu ba wanda zai huta daga asalinsu wanda zai huta daga asalin ƙur'ani ko asalin hadisi ko kuma ƙa'idun su wancan malamai suka suka rubuta suka suka dora wa illa an samu ilimin muka wanda ba a dawwana su ba ko kuma a ce ba a yi ba a dawwana su ba a cikin littahi mustaqil shine a ce littahi eh, me za a ce me zaman kanshi a ce kawai an rubutu akan fanni kaza to he da aka biyo sai da aka zo karni kusan karni na hudu to kaga su a can kamar ba a samu ta'asili na qawaid ba ka'idodi na ilimi ba a samu wannan ko kuma a ce mustalahat a iya cewa mustalahat mustalahat na ilimi ko na wani fanni to ba a same su ba galibi sai da aka gangaro ƙarninnika na baya amma kamar yadda malamai suke cewa za ka je ka samu ƙa'idodin kowane ilimi akwai su a wajen sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina a wajen sahabbai akwai su amma ya zamanto kamar su salika ne kamar wata ɗabi'a ce dama sun san wannan abin dama sun san wannan abubuwan sun san cewa adi in ana magana kan hadisi ne magana mai rauni ba amsarta suna da wannan qur'ani tuni ya aza musu qaida ya lazina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu to akan wannan shi sai za gani a hatta da a tsakanin su suna so su tantance su tabbatar da cewa magana wannan gaske ce ko ba gaske ce to kaga akwai ka'idodi na ilimin hadisi a wajen su to amma musalahatu musalah ba same su sai daga baya hakan abin da ya shayi aiki abin da ya shayi ilimi na usul fiqh shi ma akwai musalahat a wajen su sun san wannan ka'idodin sun san cewa umarni sun san cewa al'almi ake cewa al'amuru ko ya dole al'ajubu sun san cewa umarni yana nuna wajibi ne daga an ce ku wannan abun wajibi ne to shi yasa su daga wata aya ta musu magana ma kahin a bata lokaci tuni sun aikata wannan abun kuma sun san cewa hani yana nuna haramcin wannan abu daga an hane su zaka yi suna cewa mun hannu mun hannu lokacin da aya ya saukar da giya ta sabka Umar ibn al-Khattab da ya karanto ko da aka karanta ya wallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu a haika cewa rijsun min amali shaitan sai Allah yake cewa fa hal rijsun min amali shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun a wani yake ta fa hal antum muntahun shin za ku hanu sai mu yake cewa intahaina intahaina ya rab mun hanu mun hanu kaga har sun gane cewa wannan hanin an nuna musu wannan abin haramun to duka wannan ƙa'idodi za ka same su akwai su haka nan ƙa'idodi abin da ya shayi harkar harkar ƙa'idodi na larabci duk wani ilimi akwai akwai mi za a ce kamar tushen shi a wajen su to amma ɗora mushi ƙa'idodi da sa mushi suna a kawo su mustalahat to wannan shine sai da waɗanda suka zo bayan su ma waɗanda suka zo bayan su galibi sun samu ne daga cikin maganganun su an samu ne daga cikin maganganun su shi yasa za a zo kuma a yi bayani akan kenan shi a abin da malam yake nufi ba wai yana nufin cewa wanda suka zo baya ba su yi wani aiki ba a ba su zo da wani sabon abu ba hatta da ilimin da suka rubuta to sun rubuta shi ne akan ka'idodi na wanda suka gabace su amma hatta da a zamanin tabi'ai zamanin tabi'ai ko a ce matun zamanin sahabbai bayan rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka fara samun fanni irin fanni na abin da ya shahi sira shine al-maghazi wa siyar aka daga wajen sahabbai ake rawaito shi sa Abdullah Abbas suna daga cikin da suka yi shahara a wajen wannan irin sa Abdullah ibn Zubair da sauransu suna zantar da mutane a lokacin nan aka samu waɗanda ake komawa zuwa gare su dangance abin da ya shahi magazi ko siyar ko kuma ansab da sauransu aka samu irin ilimi na tafsir malamai suka yi rubuce-rubuce na abin da ya shahi tafsir Abdullah dan Abbas wanda suka biyo bayan su hatta da irin su kaga Imam Ibn Jarir Tabari kaga malami ne na karni na biyu kenan ka kafin ma karni na uku kuma aka samu aka samu a wanda suka yi rubutu akan abin da ya shahi tafsiri haka nan hatta da shi kan shi hadisi a ka bayan irin su Imam Zuhri duk da ana cewa su Imam Zuhri hada hadisin da suka yi hada wace irin ta umarni ko a kalkashin daula amma akwai afrad akwai mutane ɗaiɗaiku kafin su Imam Zuhri sun hada hadisan manzo Allah to bayan wannan ma an samu irin su imamu sha'abi sun yi rubutu akan abin da ya shahi ilimin hadisi ya ina ina imamu sha'abi yana da hadisu dalaq hadisai da suke magana akan hukuncin sai ko kawai ya tara hadisai na saki ya tara su a cikin wani littafi guda daya irin su ma'amar irin su hushaym kafin ma a zo irin kan su al-Imam al-Bukhari da sauransu kenan kaga an samu irin wannan abubuwan to da haka shi yasa zaka duk wanda zai zo duk wanda zai zo bayan su to zai gina ne akan ka'idodinsu ya hudu wani istilahi a ya dasa ma wannan fannin suna ko kuma wannan ka'idar suna mala yake cewa fali ajali zalika kanu khairan mimman ata ba'dahum mala yake cewa saboda haka ne su alqurun mufaddala suka zamanto mafi alkhairi ga wanda suka zo bayan saboda wannan alkhairin da Allah subhanahu wataala yake bance shi yake bance su da shi na tsida wannan addini malaka cewa dan haka wala yahsul liman ya'ti ba'da hadhihi alqurun almashhudi lahum bil khairi khairan illa bittiba'i liman shaida lahu sahib ismati salawatullahi wa salamuhu alayhi bil khairi malaka cewa dan haka wala yahsul liman ya'ti ba'da hadhihi alqurun ba zai samu wanda zai zo bayan wannan ƙarnonin guda uku malaka cewa ba zai samu ba wani alkhairi ai wala yahsulu bil khair ba zai samu wani alkhairi ba illa bittiba'i liman shahida lahu sahibu sahibul ismati sai yayi sai yayi biyayya ga wanda ma'abucin isma ma'abucin kaya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mushi shaida da alkhairi ma'ana abinda malaka so ya ce maka so yake ce duk wanda ya zo bayan ƙaunar mufaddala to ba zai samu alkhairin da yake so ya samu ba in ma alkhairi ne tsaye da addini kowane irin alkhairi ne to sai ya yi biyayya ga sahabbai ga tabi'ai ga tabi'ut tabi'ina ma'ana dole sai ya bi tafarkin su manzo Allah hadisi kamar inda makaranta hadisi kace alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ur rashidin al mahdiyyin to kaga dole sai ka bi tafarkin manzon Allah tafarkin sahabbai tafarkin kuma wanda suka biyo bayan sahabbai tafarkin kuma wanda suka biyo haka nan su ma dai bayan su shi sa imam malik yana daga cikin ka'idar da ya kadaita da ita a wajen malamai shine abin da ya shahi al'amalu ahlul madina amalu ahlul madina shi a ganin imam malik a irin malaman da ya samu a madina malamai jigajigai irin su rabi'a da sauransu wanda su kansu ma marji'i ne a abin da ya shahi nusus na hadisi ko kuma wasu hukumce-hukumce to a yanda ya same su a madina yana ganin cewa bai kamata ba a ce akwai wata sunna da za ta faku a wajensu da za ta faku a gare su ba tare da cewa manyan malamai ne kuma hafizai na hadisi to shi yasa ya riko da wannan da wannan ka'ida ta amalu ahlul madina tare da cewa kuma lalle duk da yawan su za a iya samun sunna za ta faku a gare su imma ya zama to wata inganta a wajen su ba ko kuma hadisin bai kawo musu ba ko saboda wasu wani abu wani abu na daban suke yin aiki da shi to amma kaga shi abin da ya kai shi kawai dai kwadai ya bi hanyar wa'inda suka gabace shi wannan malaman nashi da ya tashi ya gansu suna koyi suna bin sunnan manzala to shi ma ya bi hanyar sai yana ganin cewa duk abin da ba su aikata shi ba to kawai in ma ya zama to bai inganta ba ko kuma baya daga cikin abin da ake bukata aikata shi to shine malamin yake cewa mutum ba zai wanda ya zo bayan su ba zai sadu da wani alkhairi ba to sai ya bi hanyar sai ya bi hanyar su su wane ne sai ce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sahibul isma ya yi musu shaida da alkhairi yace khayrul khayrul quruni qarni ko kuma khayrun nasi qarni yace musu suna da alkhairi mala yake cewa fa baqiya kullu man ya'ti ba'dahum fi mizanihim wa min ba'di hasanatihim da haka kowa duk wanda zai zo bayan shi bayan su to ya tsaya kamar ya rage duk wanda zai zo bayansu yana cikin mizani yana cikin ma'auninsu domin ba'adi hasanat sannan kuma yana daga shashen aikin kirkinsu ma'ana duk wanda zai zo bayan sahabbai to yana cikin mizaninsu ma aikin da zai yi ba zai fita daga cikin abin da mai ake cewa mizani za a auna aikin shi da aikinsa a gani aikin shi ya dace da aikinsu ko kuma a ce a duk wanda zai zo bayan su duk wani aiki na alkhairi da zai yi to yana cikin mizani na lada na sahabbai sannan kuma yana daga shashen aikin kirkin saboda su ne suka zo suka assasa wannan abin kai ma haka zo ka bi kenan ana iya cewa intajin su ne daga cikin alkhairi ne da suka shibka shine har yanzu ya huto har yana ha ake amfana da shi malik fa bana ma qalahu alaihi salatu wassalam da haka sai abin da manzo Allah ya faɗi ya bayyana da yake faɗi hadisin da makaranta khairul quruni qarni manzo Allah yake cewa mafi alkhairin qarni ko qarnin nika shine qarni shine qarni na ko zamani na thumma alladhina yalunahum sai wanda suka biyo bayan su thumma alladhina yalunahum sai wanda suka biyo bayan su malam yake cewa fa idza taqarrara zalika idan hakan ya tabbata wa ulima kuma aka san hakan idan hakan ya tabbata kuma aka san hakan malam yake cewa fa kullu man ata ba'dahum yaqulu fi bid'atin duk wanda ya zo bayan su yayi bayani akan wata bid'a innaha mustahsana yace wannan ai bid'a ce mai kyau summa ya'ti ala zalika bi dalilin sannan akan wannan maganar da ya zo da wani dalili wanda wannan dalilin kharijin an usulihim baya cikin asalinsu baya cikin ƙa'idodinsu malaki tafi ba fa zalika magdudun alaihi ghairu maqbulun to wannan abin maida mushi ne ba abin amsa bane bal yahtaju an ya'rifa ahwalahum fil bid'i awwalan malai ce bar dai shi kanshi yana buƙatar ya san halin su game da bid'o'i da farko ma ya kamata ka san wani irin kallo suke ma bid'a shin suna ganin cewa akwai wata bida'a mai kyau ko mara kyau idan suna ganin cewa akwai bida'a mai kyau to wani irin hukunci suka bata ko wani irin misali suka bata yake cewa kaifa kanat mutum ya tsaya ya san yana buƙatar ya san halin halin su game da bid'a da farko ma da ce kaifa kanat yaya wannan bid'a ta kasance wa kaifa kanu yugha'una hadha al-asla mala yace sannan kuma sukin yaya suke kiyaye wannan asali shine na abin da ya shahi kawo wani abu a cikin addini wa ya tahaffazu na kuma ya suke kiyaye shi maliki ta famin zalika ma jara bayyana ya daga cikin wannan abin da ya gudana abin da ya gudana a tsakanin su fi asli cikin abin da ya shahi asalin addini wa umdatihi da kuma gimshikin addini ne ne sai ce wa huwal qur'anu shine qur'ani mai girma maliki ta fi kaifiyati jam'ihi wajen yaya za a hada alqur'ani wa ma qalu bi sawbi zalika mi suka faɗa game da haka wa ishfaqihim min al-akhz fihi da kuma tsoron su da suke yi su je su riki wannan abin a cikin alqur'ani sannan kuma ma alhajati da'iyati ila jami'i tare da cewa kuma akwai bukata wadda take wadda take sawa bukata wadda take kira zuwa a hada alqur'ani iz innahu laula jam'uhu la zahaba hadha al yake cewa dan kuwa shi alqur'ani ba dan hada shi da aka yi ba to da wannan addinin ya tafi to nan malam yake cewa dole ne mutum ya kalli ya san halayen sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'in game da bid'a sannan kuma ya san idan aka ce ma bid'a ko kuma yaya bid'a ta kasance a zamanin su menene suka faɗa game da bid'a yaya suke kiyaye wannan asali sai ya kawo misali akan namuzaj na hada alkur'ani shine hada alqur'ani kamar yadda ya gudana a zamanin sahabbai ya Allah tabbata a gare su kamar yadda muka sani a hadisin zaid hadisin zaid ko a cikin bukhari da ya zo shi a hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi hadisin da Umar dan Khattab shine Umar dan Khattab ya ba Abubakar shawara cewa ga yanda za a yi a hada alqur'ani a lokacin nan sayyidina Abubakar shi baya ganin haka in sai yake cewa yaya ne zan aikata abin da manzon Allah bai aikata shi sallallahu alaihi sai Umar yake ce mushi wallahi wannan hakan alkhairi ne yin hakan alkhairi ne abubakar shi kuma yana ganin cewa to yaya ne manzala salama ya bar duniya bai hada alkur'ani ko ya bada umarnin a hada ba to kuma ni kuma zan zo aikata umar kuma yana cewa alkhairi ne alkhairi ne abubakar ke cewa umar bai gushe ba yana yana yana yi mun muraja akan wannan maganar yana makon kuma mun wannan maganar har sai da Allah subhanahu wataala ya bude kirji na akan kamar yadda ya bude kirjin umar hakanan abubakar shi ma ya zo ya samu zaid ya ce ma zai da ibn sabi yake cewa kai ne kake rubuta wahayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama na ga babu wani wanda ya kamata a dora ma wannan aikin sai kai zai yake cewa wallahi a lokacin nan da a ce su dora ne su ce mini kawai in je in dauko wani katon dutse in dauke shi daga waje in canza mushi waje to da hakan yahi zama yahi zama mai sauki a kaina da a ce in zo in yi wannan aikin yake cewa to shi ma zai da lokacin nan bai karɓi abin ba yake cewa shi ma har sai da Allah subhanahu wataala ya buɗa mashi kirjin shi ya fahimci cewa alkhairi ne kamar yadda ya buɗe kirjin Abubakar da Umar to haka ya gudana hada haka ya gudana a farko zamanin manzo zamanin afwan Abubakar zamanin Abubakar kaga anan suna ganin cewa manzo Allah bai aikata ba ya za a kuma aikata abin da manzo Allah bai aikata ba amma kuma akwai buƙatar haka nan bukatar da take sawa shine tsoron ka a waye gari babu qur'ani tunda idan aka waye gari babu makaranta alqur'ani ko ba a rubuta shi ba to an waye gari qur'anin babu shi tunda maharatun da ake da su a wancan lokacin idan suka kare shi kenan qur'ani ya kare ba a rubuce ke ba sannan kuma wani ma shi yana da takardu da rubuta qur'ani a wajen sa amma ba a sani ba shi kadai ya sani to inda aka bar shi ya mutu wannan takardun sun tafi sun shikenan har abada ba za a same su ba to amma kun wannan shi ma al'amari ne wanda Allah subhanahu wataala ya riga ya kaddara ya zarta saka in za'i to malam anan mahallin shahid kamar yana nuna yana ishara akan cewa wannan yana daga cikin bid'a hasana bid'a ce hasana tare da cewa manzo Allah bai aikata ba amma kuma aka kalla abin sai a ga yana da kyau amma wanga mun yi bayani a darasi da ya gabata cewa wannan yana daga cikin abubuwan da suke a ba sa daga cikin abubuwan da ake musu ake ba su kamar da ake cewa sunan bid'a a addinanci bid'a a shari'a bid'a a shari'a kamar yadda muka yi bayani akan abin da ya shahi a salatul tarawih da yi da kalkashin maganar kalkasa bid'a sai mala yake cewa fanzu ma'a jam'ihi wa dabdihi kaifa waqa al-ikhtilaf al-kathir fi at-ta'wil ولو لم يكن ذلك لوقع الاختلاف في أصل التلاوة فيكون ذلك كفرا ولكن الله سلم maliki ka kalla yaya ne tare da hada alkur'ani da aka yi da kuma kiyaye shi dab ɗin shi shine a rubuta shi a ɗora mai ko ɗiya ko a rubuta a ɗora mashi wasali yake cewa yaya ne kaga saɓani mai yawa ya faru ya afku wajen tawili yake cewa walau lam yakun zalika to inda ba a samu hakan ba inda ba samu aka hada alqur'anin ba ko inda ba samu sabani wajen tawilin wannan ba to da kuma sabani ya afku cikin asalin tilawal qur'ani malai ce hakan kuma sai ya zamanto kafirci ne sai ce amma Allah subhanahu wataala ya kubutar da al'umma hakan bai faru ba a nan malam kamar yana cewa hada wajen hada alqur'ani tabbas a musamman a zamanin Uthman ibn Affan da za ta tabbata a gare shi an samu dan sabani a yana daga cikin ma'awun da ya kawo a hada alkur'ani shine sabani da aka samu wajen bayan an kashe wanda ake ce ma alqurra a yakin yamama da kuma an samu dan niza tsakanin sahabbai a lokacin da wasu tabi'ai wajen fifikun qira'a tun a lokacin nan qur'ani ya sabka da kusan me ake cewa haruffa guda bakwai kamar yadda hakan tun a zamanin maza lama haka ya hakan ya faru to a lokacin nan kuma an ƙara samun irin wannan sabanin wajen fifita abun abun da ya shahi kirawa ne yana cewa a haka zan karanta ko aka aka karanta ko kaza ɗaya daga cikin sahabbai shine Huzaifa ya Allah tabbata gare shi ya samu Usman yake ce masa adri ka hazihil umma yake cewa ka riski wannan al'ummar kafin ta yi sabani irin sabani na Yahudu da Nasara ma'ana sabanin da ba za a iya haduwa ba in aka yi wannan sabanin yake cewa Usman da ya ji wannan abin to sai umarni ya ce to yanzu a zo a hada alkur'ani hadawa kuma ta gaba ki daya shine a hada shi a mushaf guda daya tak shine a lokacin nan ya aika wannan musaf da aka hada a zamanin abubakar to an dan raba shi akwai a wajen hafsa a wanda aka hada a zamanin abubakar yana wajen abubakar da ya bar yana khalifanci ya dawo wajen umar daga bayan umar ya dawo wajen hafsa to a lokacin nan usman ya aika aka amso wannan qur'ani na wajen hafsa ya zo ya samu wasu daga cikin sahabbai su zaidu da sauransu guda uku daga cikin ƙwarishawa ɗaya daga cikin al'ansar ya zo ya umarni a haɗa wannan alƙur'ani da ya zo yake cewa usman yake ce musu idan kun samu saɓani wajen rubuta shi a to ku rubuta shi a kan lura ta ƙwarishawa saboda a kan ya ƙur'ani da lura su ce ya sauka to a kamar maganar da malam yake akan saɓanin da sahabbai suka samu wajen ta'awili ko tabbatar da wata riwaya ko tabbatar da wata huska a lokacin na dan samu sabani to amma Allah subhanahu wataala ya sa sabani ne wanda kuma ya huce to shine malaka cewa to inda a ce wannan sabanin ya samu ne a asalin tilawa ma'ana da a ce sabai sun yi sabani wajen nassin qur'anin ba wai inkarin tilawa suka yi ba ba wai inkarin me ake cewa ba riwayatin suka yi ba su yi inkarin nassin ma su ce a'a wannan ma bai tabbata ba wannan nassin bai tabbata ba a samu kore wasu masu zo su kore ayar ko su kore nassin to wannan zai kai mutum zuwa ga inkari ga wata aya daga cikin ayoyin qur'ani to shi kuma aya daga cikin ayoyin qur'ani zai iya kai mutum zuwa ga kafirci to shine ma abin da ke to amma dai hakan bai afku ba hakan bai afku ba hatta da aka zo wajen wajen yi musu shakal wanda ana cewa zamanin Ali bin Abi Talib wajen yi mashi shakal hatta da a lokacin wannan an dan samu mai ake cewa dai kai kawo wajen wannan in shi wasu suna ganin cewa to in aka zo tun da lokacin su da aka rubuta shi babu yaya kawai dai an yi shi ne a rubuta huruful mawjud to wajen aka zo wajen yi mushi aya aka zo wajen mai ake cewa ya za a rubuta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya za a rubuta ta a lokacin nan wasu ke ganin cewa a za a rubuta ta ne ataka bi abdin wa ataka bi saba'in ataka bi abdin wa ataka bi saba'in kaga idan idan idan eh me ake cewa harfa ne aka kawo kawai harfa na ba gairu mu'jama wanda basu da ya to zai kowace huska zai iya dauka zai dau huska ta ko zai dau huska ta biyu zai dau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sannan zai dau ataka bi abdin wa ataka bi saba'in wannan ainun me ake cewa hamza mai wasali kasa za a iya maida ta fataha yakin wannan za a iya maida ta ta'un wannan ba nunun ta na za a iya mai ta ba'un sannan ya'un in wannan za ta iya koma za ta iya koma me ake ce mata ba nunun ta ƙarshe nasta'i za ta iya koma ba da kuma wannan to kaga ko to suka zai iya dauka to amma kuma me abin da mutane suka hardace ya suka hardace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to kaga wannan sabanin ba zai tasiri ba to da haka abin da mala yake nuna akan cewa sabanin nan ba a asalin tilawa bane yahu sabani ne kawai akan tawili akan wushuhul qira'at to kuma shi kuma sabani ne hallo wanda ya huce da wannan hada qur'ani saboda hada qur'ani na zamanin Usman shine duk ya ya mi ake cewa ya kashe duk wani sabani da za a samu hitin da sahabbai a lokacin nan sun tsaye da ka tabbatar an hada shi a waje daya hatta da wata sura da ba samu ba karshen a suratul tauba ne ina ji ko ɗaya daga cikin sabbai aka samu a wajen shi Abu Huzaima aka je aka samu kusan shi kaɗai yake da ita to a lokacin nan aka zo aka halhada aka aka yi kusan nuska shidda wannan nuska shidda duka aka aika ta buga ne aka kai makka aka kai sham aka kai ina ne aka kai ina ne kowanne suna da nuska wanda suke karantawa to wannan ko Musa Abul Usmani dukkan ruwayoyi a cikin shi suke kowace huska an tabbatar da ita duk da zaka ji ana shubuha musamman yan shi'a suna cewa akwai riwaya abdullahi dan mas'ud ba aiki da ita ba yana da wato su kuma yana daga cikin riwayoyi shawaz dan hatta da hadisan da aka rawaito akwai a wannan akan su malaki cewa wa iza alimta hadha kullahu fa alayka bi ittiba'i kitabi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam malaki cewa idan ka san hakan dukan shi ka san ka san mene kasancewa duk abin da mutum zai yi to dole ne ya zamanto ya yi muwafaka ya dacewa abin da sahabbai suke kai da tabiya da tabi tabi'ina malai ce idan ka san hakan kasancewa sannan kuma su wa'annan karnin guda uku su ne Allah subhanahu ya keɓance su da wannan fadla ta tsaye da addini to kasancewa ya zama wajibi fa alaika shine na lazimta maka ya zama wajibi mutum ya bi littafin Allah wa sunnatu rasulillah sannan kuma ya bi sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wa bima kana alaihi sahabati da kuma akan abun da sahabbai suke kai wa tabi'una da tabi'ai wa tabi'u tabi'ina da kuma wanda suka biyo bayan tabi'ai min ahwalihim sinniya daga cikin halayensu na riko da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wasiyarihimil mahmuda da kuma tarihinsu shine hanyar su abun yabo iz humul ladhina shahida lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil fadilati malaka cewa dan kuwa su sune wanda manzo Allah ya yi musu shaida ta hanyar fadla yace suna da wata fadla wanda wanin su ba shida fama amilu bihi amilnahu abinda suka yi aiki da shi ma za mu yi aiki da shi malaka yace wa ma tarakuhu taraknahu abinda suka bar shi kuma za mu bar shi mala ce fa yajibu ala kulli man arada man arada suluka tariqin najati an yabhasa an siyarhim wa awali mala yake cewa dan haka ya zama wajibi ga duk wani wanda yake bincike yake neman yake a yake duk wanda yake afon wa kullu man arada suluka yake cewa ya zama wajibi akan duk wanda yake nihin ya shiga hanyar tsira to ya zama wajibi an yaba hasa an siyarihim ya yi bincike ya je ya karanta tarihin sahabbai da hanyarsu wa ahwalihim da kuma halillukansu wa yanzu fi aqwalihim wa a'malihim sannan kuma yayi duba game da maganganunsu abin da aka rawaito daga gare su wa af'alihim da kuma wa a'malihim afwan da kuma ayyukansu wa yaj'alu zalika nasba ainihi yasa yasa wannan maganar a gaban idan shi ma'ana ya ringa halauta to koyo shi zai yi wani aiki ya leƙa ya gani cewa wannan abin ya dace da abin da magabata suke kai shine sahabbai da tabi'ai da wanda suka bi bayan su ko ko ya saba musu wannan abin sun yi riko da shi ko bai riko da shi wannan abin ya inganta ko bai inganta ba malaki ce sannan kuma wa ya akhudha nafsahu bil jiddi fil amali sannan kuma ya kiran shi ta hanyar kokari cikin aikin da zai yi bima kanu alaihi akan na aikin da zai yi na akan abin da suke kan shi su sahabbai wa yu'ridu amma ya haduthu ba'dahum sannan kuma ya bijirce ma abin da aka kago bayansu wala da ta fito ilayhi kai ya wiwa ya ma ya kalli wannan abin da aka kago bayan sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina wa yaqulu idza ra'a shay'an malaki cewa sannan kuma idan ya ga wani abu ya fada bin ma uhudis daga cikin abin da aka kago idan ya ga wani abu daga cikin abin da aka kago wa yaqulu sai ya ringa cewa law kana khayran ma sabaquna ilayhi ai la sabaquna fa law kana khayran la sabaquna ilayhi sai mutum ya ce to wannan ai inda alkhairi ne to da sun rigaye mu zuwa yin shi da sun rigaye mu aikata wannan abin wannan kuma yana daga cikin abin da aka rawaito daga cikin daga wajen magabata imam malik ya zamanto yana cewa ma lam yakunu dinu yawma idin fala yakunu eh ma lam yakunu dinu ko yau mai yake cewa abin da bai zama addini a wancan lokacin ba to a yau ba zai zama addini fala ya kunu yau madina malam ya kunu dini yau mai fala ya kunu yau madina abin da bai zama addini a wancan lokacin ba to ba zai zama addini a yau ba ma'ana inda a ce addini ne tun a wancan lokacin za a shar'anta shi za a aikata shi to a yau kuma babu wahayi wa zai zo ya ce wannan kaza addini ne shi kuma ba a cewa kaza addini sai ta hanyar wahayi manzo Allah ne kadai yake da idan manzo Allah bai ne aje alika qur'ani qur'ani yayi magana qur'ani babu aje alika sahabba aje alika hadisai hadisai ba su magana ba aje alika ka'idodin da malamai suka binciko su a cikin qur'ani da hadisi a ga ya dace da kan wanda da wannan magana da aka yi to da haka malai yake cewa inda abin addini ne inda a ce in mutum ya ga wani abu daga cikin abin da aka kago ce ya ce wannan abin a inda alkhairi ne da su rigaye mu shi yasa a daga cikin magana hallo afon da aka rutu daga magabata suke cewa a babu wannan al'ummal ƙarshen wannan al'umma ba zai gyaru ba sai da abin da farkonta ya gyaru ma'ana menene abin da farkonta ya gyaru shine bin hanyar manzo Allah sallallahu alaihi to haka ma ƙarshen wannan al'umma ba zai gyaru ba dole sai da bin hanyar sunnan manzo ba hanyar hanyar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malaki ta faman salaka sabilahum wanda ya bi hanyar sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi da wasala ila ma wasalu zai kai inda suka kai mana zai sadu zuwa inda suka kai haqqan haka a gaskiya zai kai zai kai inda suka kai a gaskiya amma wa man adala anhu duk wanda ya kaukace ya kauce ma wannan ya kaukace ma wannan hanyar qila lahu suhqan suhqan za a ce mishi ibaya ibaya wannan kuma haka za a faɗi kamar yadda muka karanta a cikin al'aqida shine game da tafkin manzon Allah wanda suka zo wanda ba su bi manzon Allah ba wanda suka canza wanda suka bar a koyi na manzon Allah suka kan wani abu to idan sun zo za a ce musu a a suhuqan suhuqan ku yi baya ku yi baya ba za ku sha ba wannan ruwa malam yake cewa wa qala al-fakihani al-imam tajuddin al-fakihani yake cewa inna fi hadha kalaman baligan kafiyan liman nawwara Allah basiratahu malaka cewa kaga a cikin wannan ma'ana akwai zance zance kuma mai balaga zance mai ma'ana zancen kuma da ya, isa ya ishi wani dukkan Allah so duk wanda Allah subhanahu ya haskaka mishi basirar shi to wannan maganar ya ishe shi wa lafzuhu kuma wanda Allah subhanahu ya haskaka mishi lafazin shi mala yake cewa qad alimna anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama mala yake cewa mun san cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lam yamut ko lam ne ko lam yamut illa ba'da tamhidid din wa bayani manzo Allah bai bar duniya ba sai bayan da ya shunhuda wannan addinin kuma ya yi bayani akan wannan addini mana sai bayan da ya hore wannan addinin addini ya tabbata sannan kuma ya yi bayani akan duk wani abu da yake da alaka da addini malaki cewa wa ta'sisi qawaidi sai sai da manzo Allah kuma ya asasa qaidodin wannan addinin wa arkanihi da kuma rukunnan wannan addini wa idahi ma yuhtaju ilayhi min al-ahkam al-khamsati da kuma bayyana shine da bayyana dukkan abin da ake bukatuwa gare shi na daga hukumce hukunci shine al-akamul khamsa al-akamut takhlifiyya al-khamsa kenan duka sai da ake bayani akan halak haram makaruhi mandubi mustahabi duka manzo Allah sai da yayi bayani akan wannan summa ahala ala kitabi ala kitabillahi ta'ala sai kuma aka yi ahala ko sai sai manzo Allah sallama yayi ihala yayi ihala zuwa ga littahin shi zuwa littahin Allah subhanahu wataala kenan a cikin hadisi Abdullah dan Mas'ud duk da akwai magana a kan shi wanda mazala ke cewa in kun samu kun nemi wani abu to ku ku leƙa alƙur'ani idan ku samu alƙur'ani ba ku leƙa hadisi idan ku wannan ba to ka dan yi kokari kokari ma'ana kai wani ijtihadi to hadisin akwai magana a kan shi yake cewa a sai manzo Allah yayi ishara shine yayi ihala shine yayi nuni zuwa ga alƙur'ani sannan kuma zuwa ga sunnar shi sallallahu alaihi wasallama thumma ala sunnati ashabihi sannan kuma ya ishara zuwa ga sunnal wanda suka biyo shine sahabban shi zalla tabbata a gare su haka yace alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ur rashidina malaka ta wa kullu ma kana fi kitabillahi wa sunnatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam aw alaihi amila ashabuhu radiyallahu anhum ajma'in wat tabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin fa huwa dinullahi alladhi yudanu bihi malaka cewa dukkan abin da yake cikin littafin Allah ko kuma ko sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma abin da sahabbai suka yi aiki akan shi ya Allah tabbata gare su da tabi'ai wanda suka biyo bayan su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako malaka ta wannan abin addini ne fa huwa dinullahi alladhi da nabi wannan addinin Allah ne wanda ake addini da shi ma'ana duk abin da ga sahabbai sun aikata duk abin da yake cikin Qur'ani addini ne abin da yake cikin sunna addini ne abin da sahabbai suka aikata wannan shi ma addini ne malaka ta wa kul wa ma khalafahu fa huwa bid'atun duk abin da ya saba ma wannan abin to sunan shi bid'a wa dalalatun sannan kuma sunan shi bata malai ce mardudatun ala sahibi ghayr maqbula sannan kuma abin maidawa ne ga ma'abocinta ba za a amshi wannan abin da ya ba malaka cewa iz laukanu fi zalika khairun laukanu fi zalika khairun lanabbahna alaihi sallallahu alaihi wasallama malaka cewa dan kuwa inda a ce a cikin hakan akwai alkhairi to da manzalla ya faɗa ya yi bayani a shi sa manzalla sallallahu alaihi babu wani alkhairi wanda sai da nuna al'ummar shi akan shi babu wani sharri sai da ya tsawata ya tsira ta ga al'ummar shi game da wannan sharri to da haka babu wani babu wani abu da zai zo shi sabo wanda zai wuta daga cikin asali Allah ke faɗi al-yawma akmaltu lakum dinakum kisa imam malik ya ce kamar yadda muka faɗi wannan maganar cewa duk wanda yake riya cewa duk wanda ya wata bid'a yake ganin cewa bid'a ce mai kyau to ya riya cewa manzo Allah ya boye manzanci saboda Allah subhanahu wataala ya faɗi Qur'ani ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atimu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dinan kenan kaga bayan wannan aya babu wani wahayi wahayi ya kare in kana neman wahayi ka je karanta qur'ani ko sunnan manzalla sallallahu alaihi wa alihi wasallam malaka cewa id kana harisan kullal hirs saboda manzalla ya zama to yana kwadai dukkan kwadai ala nusuhil ummati akan ya ima al'umma nasiha ma'ana ya dora su akan hanya ta kwarai malaka cewa wa iradatil khairi la sannan kuma manzalla yana da kwadai kwarai da gaske wajen yana nihin alkhairi ga wannan al'umma fajazahullahu afdala ma jaza nabiyyina an ummatihi Allah subhanahu wata'ala a afdala ma jaza nabiyyan an ummatihi malaka cewa Allah subhanahu wata'ala ya saka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama afdala ma jaza nabiyya mafificin abinda Allah ya saka ma wani annabi game da al'umma shi waja'alana min ummatihi almuttabi'ina li sunnati malaka ce sannan kuma Allah ya sanya mu daga cikin daga cikin al'umma shi masu bin sunnarsa maliki cewa alka'ini na fi zumurati wanda za su zamanto daga cikin jama'arsa irana tashi alkiyama bi fadlihi da fadlin shi wa minnatihi da kuma baiwa ta Allah subhanahu wa ta'ala malaki in ta ha wannan magana ta malam alfakiya ne ta ƙare wa huwa hasanun jayyidun sannan malaki ce wannan abu ne ko mai kyau wa fihi kifayatun li kulli mutane sannan kuma dukkan wani mai neman shirye to wannan magana kare ta ishe shi wannan magana idan ya dauka to ta ishe shi za ta amfanar da shi wannan magana ta shi wannan malamin alfaki hani kamar yadda muka gani yayi magana akan abin da ya shahi cewa abin da sahabbai suka aikata addini ne abin da yake cikin qur'ani addini abin da yake cikin sunna to amma kan mutum yayi tsammanin cewa kamar yadda suka fahimta kan cewa wai sahabbai suna da wata sunna ta su ta daban saboda manzo Allah ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin manzo Allah ce sunna ta kuma sunna sahabbai sahabbai ba wata sunna gare su wadda ta huta daga cikin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a su suna da hanya dai suna da shirye nasu da suka dora al'ummar su akai wajen fahimtar ƙur'ani ko fahimtar hadisi akan haka suka rayu akan haka kuma suka bar duniya to wannan shine ake magana ba wai wata hanya gare su ko wata sunna su ma suka suka sunnanta suka ka hadisan su suka kamar yadda manzo Allah shi ma yake da hadisai kenan wannan abin da yake magana shi yasa zaka ji malami suna cewa abin da manzo Allah yake sannan kuma sahabbai suke kaga abin da sahabbai suke shine abin da manzo Allah yake sahabbai bu su sabkar da ka abu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bal ma su suna yaƙar duk wani abu da zai zama mutu ya sa wa abin da manzo Allah ko kuma abu ne bako haka za gani ana rawotowa daga wajen sa Abdullah dan Abbas wani lokaci yake ce ma Bashir Bashir Bashir al-Adawi ya zamanto ya zo kusa da Abdullah dan Abbas sai yake yawan karanta fadin manzo Allah cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Abdullah dan Abbas ko kallon shi bai ba sai Bashir yake ce mishi yaya ne ina ce maka manzon Allah ya ce ko kallo na baka ma kula da ni ba sai abla dan abbas yake cewa mu da idan muka ji mutum yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai mu gaugawa mu juyo inda yake idanan mu ta kalle shi zukatan mu ta bada hankali gare shi mu ko sannan ko mu karkata kunne mu saurari abin da yake cewa sai yake cewa amma lokacin da mutane suka hau tudu shine falamma rakiban nasa as-sa'aba waz-zalul lokacin da suka hau tudu da gangare shine suka hau raƙumi wanda yake da wahala hawa kamar yadda wani malami ya ce mana asab shine raƙumin da ya zama to yake da wahala hawa ko a ce wanda bai kai hawa ba aka hawo shi da kuma raƙumin da ya kai hawa shi kuma ba a hore shi wajen wannan to lokacin da mutane suka hawo tudu da gangare sai zama to ba ma amsan magana a wajen kowa sai abin da muka sani da haka ka kon dubu kana cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in dai magana ka bata yanganta ba za mu ba za mu kalle ka ba to kaga haka sahabbai suke kenan su suna suna da me ake cewa kai gaya wajen nisanta da duk abin da ya saba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kenan wannan shine a wannan bayani da malami insha Allah kuma nan zamu dakata abin da muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada wannan muka kusa Allah subhanahu wa ta'ala gafarta mu subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh